shekara ta 1446 hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam da garin makka zuwa madina muna akan aya ta 189 zuwa aya 190 don za mu tashi ci gaba da karatun da aka saba. Malam bismillah. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي خلقكم من وجعل منها إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون Allah subhanahu shi shine wanda ya halicce ku daga rai ɗaya Shin annabi adam alaihi salatu wassalam sannan waje alamin ha zaujaha sannan ya sanya daga wannan ran ɗaya ya sanya mashi mata domin miliyas kuna ilaiha don ya samu natsuwa da ɗebe kewa da ita falamma ta gashaha hamalat hamlan khafifa lokacin da ya taki matar hamalat hamlan khafifa sai ta ɗauki ciki ciki mai sauƙi sassauƙa Famar ratbe har ta wuce daga ciki sassauka yana na yana nan akwai shi kamar babu shi har ya wuce wannan matakin na ba komai ba a cikin ciki ya zama wani abu mai nauyi falamma afqalat da'awa Allah rabbahuma lokacin da ta yi nauyi ko cikin yayi nauyi da'awa Allah rabbahuma da mijin da matar sai suka dinga roƙon Allah ubangijinsu suna cewa la'in ataita na saliha ubangiji idan ka ba mu ɗan ɗa lafiyayye to lana kunan na min shakirin za mu kasance cikin masu gode ma akan wannan nema da kan mona falamma atahu ma saliha lokacin da Allah ya ba su ɗa lafiyayyen ɗa maimakon su gode mashi tunda sun yi alkawali idan ya ba su ɗa za su gode mashi to ja'ala lahu sharaka sai suka sanya wannan ɗan abokin tarayya ga Allah sai suka sanya shi matsayin abun haɗawa ko ko suka haɗa shi matsayin abokin tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala bima atahuma a cikin abun da Allah ya ba su fata'ala Allahu amma yushriku Allah ya ɗaukaka ya tsalkaka akan shirkar da suke yi da shi haɗa shi da wani da suke yi malamai su yi maganganu game da wannan aya mun dai sani cewa huwa lalzi haɗa min nafsin wahida duka mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa annabi adam ake nufi shine Allah ya halitta rai ɗaya kuma waje alamin ha zaujaha kuma ya sanya mashi matashi hawa'u daga gare shi domin mi domin ɗebe kewa falamma ta gashaha hamalat hamlar hafifa lokacin da ya take ta sai ta ɗauki ciki ciki mai sauki wanda bai da wata wala ciki za a ga ciki bai da matsala kawai za ka ji an ɗauki nauyi koko ruwa sun shiga da sun shiga tsawon kwanaki kawai ma ba a sa akwai su ba ana nan ana nan har su koma gudan jini daga jini har su koma tsoka daga tsoka har ya kai ciki yayi nauyi har a busa masa har a wuce wannan matakin to lokacin da suka yi nauyi sai suka roƙi Allah cewa inda ya ba su ɗa lafiyayye to za su gode ma Allah akan wannan baiwar da ya musu malabai suka ce kamar ibnu jarir tabari rahimahullah da ibnu kathirin da imamul bagawi a cikin tafsirinsa sun kawo ruwayoyi daban-daban kan cewa wa ake nufi da wannan malamai suka ce abin da ya shafi wannan aya ko abu wani yanki na wannan aya cewa da Allah ya ja'ala lahu shuraka a fi ma atahuma nan ba magana ba ce ta annabi adam alaihi salatu wassalam ko ko magana ce Allah ke da annabi adam alaihi salatu wassalam tunda shine ake babu labarin halitta shi da Allah ya yi halittar mu da Allah ya daga gare shi suka ce annabi adam ne shi ake nufi shi Allah ya halitta ko ku shi Allah ya halicce mu daga gare shi kuma ya halitta masa mata sannan kuma bayan haka annabi adam ya taki matarsa da ya taki matarsa ta ɗauki ciki a cikin rawayin da ake kawowa ta ɗauki ciki sai zama dusa ta ɗauki ciki aka haihi ɗanɗan aka sa mashi suna sai ya rasu duk ta haifi ɗanɗa sai a sama ɗanɗa abdullahi ko ubaidullah aka yi haka so ɗaya aka yi haka so biyu aka yi haka so uku ‘ya'yan ba su rayuwa shi kenan sai shi ɗan ya zo ya shawarce su ya ce to ni abin nake gani tunda kuna ta haihuwa ɗanɗan na idan kuna haihuwa bai ɗorewa yanzu ina ba ku shawara ku sanya ma wannan yaro da za ku haihuwa abdul idan kuka sanya mashi abdul zai rayu shi ya ta jewa yana dawowa yana ta dawowa to yau da gobe yau da gobe ganin hakan sai suka yadda son ɗa sai ya ɗebe su to shi na sa sai Allah ya ce ja'ala lahu shuraka'a fima atahuma sai suka sanya Adam da Hawwa'u sai suka sanya wannan dan da Allah ya ba su da suka saba idan su ce ma abdullahi ko su ce mashi ubaidillahi sai suka canza shi suka mai da shi abdulharith wasu malamai suka ce wannan abin da ake nufi ja'ala lahu shuraka'a a cikin ayat ana nufin adam da hawa'u su suka yi wannan aiki wasu malamai suka ce ko kusa ba shi ake nufi ba abin da ake nufi daga cikin maganun da aka yi aka ce wannan yana magana ne akan dukkan 'yan adam baki ɗayansu wayanda Allah ya ba su haihuwa suka yi menene suka butulce ma Allah da wannan haihuwar da Allah ya ba su suka ɗauki ɗanɗan da Allah ya ba suka yi shirka da shi suka daidaita shi da Allah to su Allah ke nufi suka ce babban dalili akan wannan ai Allah cewa huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ne wanda ya halicce ku daga rai ɗaya kenan Allah na magana da mutane ne baki ɗaya da su yake magana to saboda haka wannan ba magana ba ce da shafi Adam da menene da hawa'u istitrad ne suka ce ana cikin wata magana sai aka fada aka zo da wata magana kamar yadda za mu zo mu ji kamar yadda ibnu kathir ya gai suka ce istitrad ne ana magana kan mu ko ana magana kan asalin halittar mu da yadda aka halicce mu sai kuma aka koma ana bayanin wani hali daga cikin halayen jinsin ɗan adam ga ɗabi'a shi ga yadda yake in Allah ya bashi haihuwa komawa yake yi menene ya mai da wannan abun haihuwa abokin tarayya da Allah subhanahu wata'ala wasu malamai suka ce shine wannan ko suka ce a'a abun nufi da wannan aya ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma ana nufin yahudawa da kiristoci su ake nufi su ne wayanda idan Allah ya ba su ɗa ko ya sai su bautar da ita su mai da ita ba yahudi ko kiristan kamar yadda yake a hadisi ko manzo Allah na ce kullu mauludin yuladu al fitra fa abuwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi to saboda haka wanda ake magana anan ana nufin cewa duk yahudi duk kiristan su ake nufi da wannan aya kamar yadda malamai suka fitar da wannan ko suka ce a'a abinda ake nufi wannan aya tana magana ne akan mushrikan larabawa su ake nufi su ne waɗanda idan allah ya ba su 'ya'ya ya ba mijin da mata 'ya'ya sai su ɗauki wannan ɗan su ce mashi abdullata ko Abdul Uzza ko su ce Abdul Ka'aba sai su bautar da wannan ɗan ga wani wanda ba allah ba maimakon gode ma allah bayan menene bayan sun ma Allah alƙawli idan ya ba su la'in na salihan idan ka ba mu ɗa wanda yake lafiyayye basharan sauyiya to shi kiran za mu gode maka to in nan suna cikin ruwayoyi da malamai suka kawo cewa menene ana nufin duk wanne yana ya ɗauka amma malamai suka ce cewa wannan ayat tana nufin annabi adam alaihi salatu wassalam wannan zance ne mai rauni zance ne menene mai rauni don ƙarshen ayat Allah na ce fata'ala Allahu amma yushrikun fata'ala Allahu maza amma Allah ya ɗaukaka akan abin da suke shirka da shi annabi adam bai yi shirka da Allah subhanahu wata'ala ba matar sama wa'u ba ta yi shirka da Allah subhanahu wata'ala ba mu taɓa jin ruwayat da Allah ya gaya mana annabi adam ya taba yin shirka ba ko sannan ba mu taɓa jin hawa'u ta taba yin shirka ba to saboda haka ruhewar wadda Allah ya yi ce fata'ala Allahu amma shirikun ya nuna ba annabi adam ake nufi ba suka ce wannan magana magana ce mai rauni kamar yadda ibnu kathir yi maganganun ya rauna nasu to in nan su ne maganganu kaɗan daga maganganun da suka zo game da wannan aya za mu ƙara jin wasu bayanai game da ita da kuma abin da ibnu kathir ya rinjaye a cikin wannan zanci malam ke cewa yunabbihu Allah ta'ala ya ƙulu ibn kathir rahimahullah yake cewa yunabbihu Allah ta'ala annahu khalaqa jami'an nas min adam wa'annan aya abinda take kira ko take lurarwa Allah na rurar da halittunsa ne cewa ya halitti dukkan mutane daga annabi adam Alayhi salatu wassalam wa annahu khalaqa minhu zawjatahu hawa sannan daga adam din ya halitta masa matarsa hawa'u ثم انتشر الناس منهما daga nan sai mutane suka wasu aka samu mutane daga wannan halitta guda biyu kama qala ta'ala kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum Allah ke cewa ya ku mutane lalle mun halitta ku namiji da mace sannan mun sanya ku jama'a jama'a ƙabila ƙabila don kusan juna wanda ya fi matsayi a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah wa ƙala ta'ala haka Allah ke cewa ya ayyuhan nasu taku rabbakum ya ku mutane ku yi tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai ɗaya wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran ɗaya ya halitta mata matarsa wa batta minhuma rijalan kathira daga gare su kuma sai ya watsa mazaje dangin mazaje da dangin mata wa qala fil aya al-karima haka Allah ya gaya mana a cikin wata aya mai daraja Allah ke ta waja'ala minha zawjaha waja'ala minha ya sanya daga wannan ran zawjaha matatta ya sanya mashi matashi liyaskuna ilaiha dan ya samu natsuwa da ita ibnu kathir yace ai li ya alifa ha wa yaskuna biha don ya saba da ita babu sabon da yake kamar sabon miji da mata wa yaskuna biha ya samu natsuwa da ita ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ke cewa wa min ayatihi yana cikin ayoyin ubangiji alamun samuwar ubangiji shine an khalaqa lakum min anfusikum azwaja halitta maku mata da daga kawunanku liyaskuna ilai litaskuna ilaiha dan ka samu natsuwa da wannan matat waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma sannan kuma Allah ya sanya soyayya da tausayi a ku. ibnu kathir ke cewa fala ulfata baina baina ruhain a'zamu mimma baina zawjayn babu babu wata haduwa koko babu wani sabo da ya kai da wasu ɗaiɗaiku ke iya mutum biyu ke iya kamar sabon da ake samu tsakanin miji da mata sabo na kai ƙarshe na kai na kasancewa ne ga aure waliha waliha zakara ta'ala don haka Allah subhanahu wata'ala yake gai akan masihirta cewa anna sahira rubbama tawassala bi kaydihi ila tafarruqi bainal mar'i wa zawji Allah ke gayin tasirin sihiri mugancin mai sihiri ƙwarewar shi na iya kaiwa har ya kai yadda zai iya raba miji da mace an san sabon miji da mace miji ya saba da matarsa mata ta saba da mijinta amma shaidani zai kai sihirinsa ya kai kwarewarsa har ya kai ya san salon da zai raba miji da mata da Allah ke cewa ya min huma ma na bihi bainal mar'i wa zauje sun san yadda za su raba miji da mata malam ke cewa falamma taghashaha aiwa wata'aha lokacin da ya take ta hamalat hamlan khafifa sai ta yi ciki ciki wanda bai da nauyi ta ɗauki ciki ciki wanda bai da nauyi ruwa ne kawai suka shiga ciki bata ma san sun shiga ba wa dhalika awwalul haml wannan ana nufin farkon haihuwa wai farkon ɗaukar ciki la tajidul mar'a la tajidul lahu alama mace ba ta jin wani zahiri sadda za a take ta daɗi za ta ci ba ta jin wani zafi wai innama hiya nutfa kawai ruwa ne za su shiga ana nan thumma al'alaqa sannan sai ya zama jini thumma al-mudgha sannan kuma sai ya zama tsoka famarrat bihi kawai sannan sai ta wuce da wannan matakin ko kuwa qawluhu faɗansa da kuma yake cewa famarrat bihi qala mujahid istamarrat bi sai ta ɗore da ɗaukar wannan cikin ta ɗore ta ta tafiya da wannan cikin har ciki ya zama ya kankama ya zama ciki da za a iya kallo وروي عن الحسن وإبراهيم النخعي والسدي ونهوه وقال نحوه وقال ميمون بن مهران عن أبيه استخفت استخفته تلوك أبو مسعين باوني با, با, با, با تجيري وانا أبو مينوي ba ta ji ne wani abu mai nauyi tare ne kamar tare ne nauyinsa wa qala abu ayyub sa'altu hasan an qawlihi fa marat bihi yake cewa law kunta rajulan arabi law kunta rajulan arabiyya la arabta ma hiya innama hiya fastamarat bihi ta ci gaba da dorewa akan wannan cikin tana ta tafiya da shi wa qala qatada imamu qatada ke cewa ma'anar shi istabana hamluha har ya zama na cikin ya bayyana ga yanan kowa na gani wance yanzu tana da ciki cikin ta yakan kama shi ake nufi da wannan wa qala ibn jarir ibn jarir na cewa ma'anahu istamarrat bil ma qamat bihi wa ta dore da wannan ruwan take cikin mahaifarta ta tashi da shi ta zauna da shi wa qala al-awfi awfi na cewa ibn abbas istamarrat bihi ma'anar shi ne fashakkat a hamalat amla takin da aka mata shin ta ko ɗauki ciki ko ba ta ɗauki ciki ba ne hamlan tun tunda ba ta jin wani abu ta tashi lahiya da ta yi kwanaki lahiya da sai ana ta yakan kama rauni ya zo sannan ne ta gano kai yanzu ta ɗauki wani abu fa wani saƙo ya shiga cikin jikinta falamma afqalat to mun ƙare da wancan famarrat bi sai falamma aqarat lokacin da ya nauyi ay sarat zatu thiqalin bi hamliha ya zama cikin yayi nauyi shi ake nufi falamma aqalat lokacin da cikin yayi nauyi wa qala suddi suddi yake cewa kabura alwaladu fi batniha ma'anar shi yaron ya girma a cikin cikinta ta fara jin motsin shi sai ta ganshi kawai yana yawo a cikin ciki to wannan lokacin kuma da'awa Allah rabbahuma sai suka roki Allah suna mai mashi alƙawari cewa la in ataita na saliha ya Allah idan ka ba mu ɗa nagari ai basharan sawiya lafiyayyen yaro kama qala ad-dhahak an ibn abbas lafiyayye kama yanda zo daga abbas daga daga ibn abbas cewa kuma ashfaqa an ya kuna bahima sai suka ji tausayin kada yaron ne ya koma kawai dabba ko dabba wa kadhalika qala abu al-bukhtari wa abu malik ashfaqa alla yakuna insana suka ji kai kada yaron nan ya koma kuma kawai ba mutum ba kada ya zama ba mutum ba ko da mutum ne ya zama wani ba lafiyayyen mutum ba wa qala al-hasan hasan basari ke cewa ma'anar shi shine la in na gulaman idan ka ba mu da tonanniya ce suka yi addu'a la in idan ka ba mu da to lanakunanna min ash-shakirin za mu kasance cikin masu godewa falamma atahuma salihan tunan lokacin da Allah ya ba su da inda matsalar take sun ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma ja'ala lahu madha shuraka'a fi ma atahuma sai suka sanya wannan kyautar da Allah ya masu karba addu'an nan tasu da Allah ya yi sai suka mai da wannan abu haihuwa abokin tarayya da Allah ko suka bautar da shi ga wani wanda ba Allah ba sai suka ce mashi Abdul Harith ina ba ta fahimci wannan ko suka mai da shi ba Yahude in ayat tana magana ne akan Yahudawa ko suka mai da shi menene suka mai da shi Abdul Ka'aba ko suka mai da shi menene abdul lata duk tana ya ɗaukar wannan saboda ikhtilafu tanawwu ne ikhtilafu maza tanawwu ne duka zai iya ɗaukar yahudawa ne zai iya ɗaukar kiristoci ne zai iya ɗaukar wane ne zai ɗauka al'umma aka mai mushirkai a cikin al'umma ake nufi ana ya ɗaukar mushirkan laraba duk zai ɗauka wanda dai bai ya ɗauka shi ne cewa annabi adam ne na aka samu ikhtilafu maza ikhtilafu tadad na aka samu ikhtilaf at-tadad ya wancan kuma ba za mu yadda ga wannan ba zai zama ga annabi adam ba alaihi salatu wassalam fata'ala Allahu amma yushriku Allah ya tsalkaka akan shirkar da suka yi da shi ya ɗaukaka wannan shine abin da ya ibnu kathir ya kawo akan ma'anonin kalmomi ko ma'anil kalimat ko mufradat nau'in nan na wannan aya bayan ya ƙara wannan sai ce ya zukuru mufassirina ko mufassiruna ha huna atharan wa ahadithan sa'uriduha wa ubayyinu ma wa ubayyinu ma fiha thumma nattabi'u dhalika bi bayanin sahihin fi dhalika insha Allah wa bihi athiqa malan ke cewa ibnu kathir kenan yake cewa a wannan kissar da muka ji ko a wannan wannan aya malaman tafsiri suna kawo athar da hadisai ya ce zan koro hadisan a cikin wannan a ƙarƙashin tafsirin wannan aya sannan kuma in bayyana abin da ke cikin hadisan sannan kuma mu yi ƙoƙarin bayanin abin da yake sahihi da kuma abin da yake da'ifi a cikin wannan to kusan duk abin da muka ji shine abin da ibnu kathir ya kawo na cewa ayat tana ya ɗauka annabi adam alaihi salatu wassalam cewa shine idan ya haihu sai ɗan ya rasu ana nan ana nan shi ta lallashin shi da matarsa har suka yadda da suna sama ɗan ɗan abdullah ko ubaidillah suka yadda suka mayar da ɗan ɗan matsayin abdulhari suna yin haka sai allah ya ce ja'ala lahu shuraka'a ima atahuma koko a'a ana nufin mushrikan larabawa ne da suke sa 'yansu abdullata abdul manata koko a'a yahudawa ne da suke mai da ɗayansu kiristoci ko su mai da ɗayansu yahudawa ko mutane ne game gari cikin wannan al'umma wanda da wannan ne Ibn kathir ya ruhe yake cewa wa amma nahnu fa ala madhhabi hasan al-basri rahimahullah fi hada ibnu kathir ke cewa duk a cikin wayancin madhhabin da wayancin maganun da ya kawo yace mu dai muna akan magana hasan al Allah ya kara masa yadda وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء تشامو muna nan akan wannan siyaki wannan zance ba yana magana bane akan Adam da Hawwa'u ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma ba wai ana nufin Adam bane da Hawwa'u wa innamal muradu min dhalika al mushrikuna min dhurriyyatihi ana nufin wannan mushirikai cikin zuriya annabi Adam wanda Allah ya bashi da ya ɗauki ɗan ya bautar da shi ga wani wanda ba Allah ba shi ake nufi a cikin wannan ولهذا قال تعالى ابن كثير يتي دون هكا الله كي تيوا فتعالى الله عما يشركون الله يا تلكك أكن شركة دسكي دش ابن كثير يتي قبل تيوا وهذا كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس وأنا كما استطرادي أنا بياني أكم متن sai aka koma ana gayi ana bayani akan jinsinsa an fara magana akan adam da hawa'u cewa daga gare su ne allah ya samar da mu sai kuma a koma ana bayanin jinsin 'yan adam ga ya cikin jinsin 'yan adam akwai wanda suke mushrikai ne idan suka yi aure allah ya ba su 'ya'ya sai su yi menene su ɗauki wannan ɗan da allah ya ba su bautar da shi ga wani wanda ba allah ba kina ana bayani ne daga menene daga shaks sai a koma ana bayani aljins bayan aljins kenan wannan istitrad ne ibnu kathir ke cewa wannan ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah ne ke bamu labari akan kasancewar taurari a sama Allah na cewa walaqad zayyana samaa ad-dunya bi masabih Allah na ce mun kawata saman duniya da fitillu su ne menene taurari masu kyalli ومعلوم أن المصابي أن ومعلوم أن المصابي وهي النجوم sanin cewa wa'annan hitillun da ake magana su ne menene su ne taurari allati zayyanat biha sana sama wadda sama ta kawata ta ko ku wadda ta kawata sama laysat hiya allati yurma biha ba ita bace ake magana akan ba ita ce ake ɗauka ba ana jiwar shidanu da ita amma ana nufin cewa jinsin menene jinsin taurari Allah na amfani da su wajen jifar shedanu idan sun je sun taso sun sato ji ya ce wa innama hadha istitradun min shakhsil masabi ila ha wannan ana magana ne akan magana ana magana akan masabi sai a koma ana magana akan jinsin taurari cewa akwai jinsin taurari wanda idan an ka sato ji to Allah subhanahu ta'ala na ɗauka wa'annan taurarin yayi jiho shidani da su sai shidani ya narki to wannan shine abin da ibnu kathir ya rinjaye cewa wannan siyakin zancen ba yana magana bane akan adam da hawa'u bal yana magana ne akan mushrikai cikin zuriya annabi adam alaihi assalatu wassalam to wannan shine abin da zamu ji game da wannan aya sai aya ta gaba ولا يستطيعون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا تدعوكم سواء سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون إن الذين تدعون من دون الله يفعلون أمثالكم فادعوهم فادعوهم فلن تجدوا ولستجيب لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل ألهم أرجل يمشون بها أم لهم عينين يبكشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تؤمنون ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الحمد لله الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da bamu labarin wa'annan mushrikan da suke shirka da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ke cewa a yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun yanzu za su dinga hada Allah da wanda bai halitta komai ba wa hum yukhlaqun su waɗanda suke haɗawa da allah nan fa halitta su aka yi in za su yadda fata'ala allah amma yushriku allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka da abin da suke daidaita shi da shi shi yanzu za su yadda su dinga shirka da allah da wanda bai halitta komi ba halitta shi aka yi sannan bayan wannan wala yastati'una lahum nasra sannan ba su iya taimakonsu wanda hake bauta kuma bayan Allah bai iya taimakonka wala anfusuhum surun sannan kan shi ma bai iya taimako kawunan su ma ba su iya taimako balle su taimaki wani wa in tad'uhum ila al-huda da za ku kiraye su zuwa ga shari'a ga abin da zai kawo musu amfani ko abin da zai kore musu cuta la yattabi'ukum ba su iya bin ku dan ba su tafiya sawa'un alaikum duka kala ɗaya ne abu ɗaya ne ad'autumuhum kun kiraye su am antum samitun ko kuma ba ku kiraye su ba duk ɗaya ne ko kun kira shi bai iya zuwa in ma ba ku kira shi ba bai iya zuwa Allah ya ce ku ba mu ulidu ko in kuntu ta ladina tad'una min dunillah lalle wa'anda kuke kira ko kuke bauta koma bayan Allah ibadun amsalukum bayi ne kamar ku bayan Allah ne kamar ku fari'uhum ku kiraye su in gaskiya ne falyastajibu lakum su yi menene su karba maku kira ku kiraye su in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne za su iya karba kira shi na sa'adai musa yake ce masu afala a rauna allah ya rajo ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala na ba ku gani in kun masu magana ba su iya mai to wanda bai iya da magana kuma za a ce allah ne wanda bai iya da magana in ka zage shi bai cewa don mi ka zage shi in ka yi shuru bai cewa don mi fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin to ku kiraye su su zo su yi tattaki in dai ku masu gaskiya ne akan bautar da kuke masu cewa sun cancanci a bauta masu alahum arjulun yamshuna biha shin wai ga tambaya gare ku shin suna da kafa hudu suke tattaki su jaka Sun yi tattaki zuwa ga wani abu na alkhairi su ce maka jau mu je in kai ka ga inda za ka samu wani alkhairi kaza suna da wayannan kafafuwan gunki na da kafafu ne da kafa kenan gurmu ne gurmu na sama Allah gurmu ba zai sama Allah ba am lahum aidin yabtishuna biha shin suna da hannaye da za su iya kama hannunka su ce zo mu je in rika hannunka in gwada maka wani alkhairi ka same shi ko ko zo in kama hannunka nan akwai shari zo in je in kai ka inda babu shari alahum arjul alahum aidin yabdu shuna biya suna da hannaye da za su iya kawo maku alkhairi ko su ture maku shari idan zai zo ya sa hannu ya kaɓe am lahum a'yunun yubsiruna biha ko suna da idanu da suke iya kallo ya ce maka kai yanzu wani hango wani abun alkhairi ga yanan tafi bi shi ma kafin ya zo ko ku yana da idon da zai iya hango maka shari ya ce tashi wurin nan yanzu na ga sharri nan zai zo suna da wannan idanun su da wannan idanun am lahum adhanun yasma'una biha ko suna da wani kunne wanda da wannan kunnen za su jiwo abin da kai baka ji su ce maka yanzu kaza na ji kaza saboda haka kaza zai faru wannan abun ya kai daukin ka ya ji haka haka je kana bauta su kuma bayan Allah shin suna da wannan kunnuwan su da shi to tunda duk ba su da wayannan abubuwan qul ud'u shuraka'akum ku je ku kira abubuwan da kuke tarayya da su kuke yada Allah da su thumma kiduni ku shirya duk makircin da za ku shirya game da ni falatun tunzirun kada ku jira kada ku bani notice ku ce in baka bari ba zuwa lokaci kaza kawai ku je ku zo da su ku yi duk abin da za ku iya yi inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitab lalle majibinci na shine Allah wanda ya saukar da littafi wa huwa salihin wa huwa salihin kuma shi ke jibintar bayan Allah na gari shi ke jibintar bayan Allah na gari sannan kuma walladina tad'una min dunihi sannan kuma waɗanda kuke kira koma bayan Allah la yastati'una nasrakum ba su iya taimakonku ba su iya maka taimakon komai la yastati'una madha nasrakum wala anfusahum yansurun kuma ba iya taimakon kawunansu wa in tad'uhum ila al-huda da za a kiraye su zuwa ga shiriya la basa ba sa ji wa tarahum yanzuruna ilayk za ga sun maka kuri suna kallon ka amma makahini wa hum la yusirun ba gani to wannan Allah na so ya nuna mana menene wauta akan abin da ake bauta ma kuma bayan Allah ba komai bane baya ji baya gani baya amfani to saboda haka mi zai dauke ka zuwa gare shi ka bauta mashi Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alaihim qul illahu khaliqu kulli shay shin wai wanda kuke bauta kuma bayan Allah suna da wasu halittu ne da suka yi kama da halittun Allah wanda waɗannan halittun ya zama sun yi ɗauki ko ko suka ba ku shawa kuka saki Allah kuka kama ina abun bauta din ku gaya mana inda kuke bauta ku gaya mana matsayinsu da kadarinsu da kwalitinsu da kwantitinsu da ya ɗauke ku ko kuka saki Allah kuka kama musu kuka kama su kuna bauta su kuma bayan Allah to wannan jawo hankali ne sannan malamai suka ce a cikin wannan kamar yadda za mu zo mu ji ibnu kathir na gai cewa Allah ya yi fara magana da zamirul ghaib domirin wanda baya nan ana ta magana cewa a yi shirku na mala ya khuluqu shay'an wa hum yukhlaqun sannan sai aka zo da taukidi aka koma kuma abinda ake ce ma qur'ani iltifat sai kuma aka koma ga dhamirul muqatab sai aka koma kuma da wanda wanda aka magana sai aka cewa in eh, walladina tad'una min dunihi da ana ta magana suna shirka da wanda baya halittawa halitta shi aka yi kada Allah na ta magana akan wannan sai kuma aka dawo kaga ana magana da menene abinda da turanci ake cewa ana magana da third person ko sai aka zo ana magana kuma da face wanda aka abokin magana abinda ake cewa iltifat a cikin malaman bukta system iltifat ana magana kan damirul ghaib sai kuma a koma kan menene a dawo ana magana kuma da kai da ake magana da kai ko ana magana da kai sai a koma kuma kamar ba da kai ake magana ba kamar yadda ya wara sabai alhamdulillah iyaka na abudu da sauransu kamar yadda yake da yawa a cikin qur'ani akan wannan ko ana magana akan mufrad sai a koma kuma kan jam ko ana magana akan jam sai a koma kan menene al mufrad shi ake cewa lil tifat ana magana akai kuma wannan ana yin shi ne dan jawo hankalin wanda ake magana da shi dan ga da hankalin shi ya dauko kuma ya ƙara gano da daɗin ƙur'ani da abin da qur'ani ya kunsa ya kuma ya ji bai ƙosawa da ƙur'ani din to duka wannan uslubi na alƙur'ani mai girma to wannan ibn kathirin ke cewa hada inkarun min Allah ala al-mushrikin alladhina abadu ma Allah ghayra ibn kathir ke cewa wannan aya inkari ne Allah ke yi ga mushrikan da suke bautar wani tare da Allah suke yada Allah da wani min al-andadi wal asnami wal autan. cewa wahiya makhluqatun lillah wayannan kan da suke bautawa halitta ce ta Allah kuma reno ne na Allah Allah halitta su yayi la tamliku shay'an min al-amri wala tadur wala tanfa sannan ba ta mallaka wani ba da wani umarni ala lahul khalqu wal amr halitta ta Allah ce kuma ba ta umarni gare shi yake shi zai ga yanda za a yi sannan wala tadur ba ta cutarwa wala tanfa ba ta kuma amfanarwa wala tubsiru ko wala tansiru li abidiha sannan ba ta gani qala afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah wala tansiru abidiha sannan ba ta iya taimakon masu bautatta bal hiya jimadun la tataharrak ita sandararren abu ce ba ta motsi wala tasma'u wala tubsir sannan ba ta ji kuma ba ta gani wa abiduha akmalu minha kai wayanda suke bautar ta sun yi ta kammaluwa bi sam'ihim domin za ga wanda ke bautar ta yana ji Allah ya mashi baiwar ji sannan bi basari bi bi sam'ihim wa basarihim wa batshihim saboda jin su wanda suke bautar da kuma ganin su da kuma hannayen da Allah ya ba su ولهذا قال don haka Allah ke mamaki yana ta'ajjubi yana kuma inkari yana cewa a yi shirikuna ma la yakhluqu shai'a? shin wai yanzu suna hada Allah da wanda baya halittawa wannan ba mamaki ba ne ka hada Allah da wanda bai halitta ba shi ma halitta shi aka yi samar da shi a yi a lokacin da babu shi me ya dauke ka dan adam ai a tushrikuna bihi min al-ma'budat ma la yakhluqu shay'a shin za ku kuna shirka da Allah daga cikin ma'budat abubuwan da suke abubuwan bauta wayanda suke ma la yakhluqu shay'a abinda bai halitta komai ba wala yastati'u dhalika sannan bai iya halitta komai ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane masu hankali ya kai dan adam mai hankali duriba mathalun fastami'u lahu ga misali an buga saurari misali in kana da hankali da zuciya mai kyau za a gane injin ka lahiyayyen ji ne zuciya ka zuciya ce idon ka lahiyayyen ido ne to saurari wanga misali zai sa ka yi imani Allah ya ce innal ladina tad'una min dunillah lallai wa'anda kuke bauta ko kuke kira kuma bayan Allah lan yakhluqu dhubaba ba su taba halitta kuje ba kuje nan kwaman kuje ba su taba halitta shi ba wala ta ma'ula ko da sun haɗu ga baki ɗaya duk injiniyoyi sun taru duk wanda ma za a tattaro a tattaro a zo a halitta kuje ba su iya halitta kuje kai ba ma kuje ba wa in yaslubuhum dhubabu shay'an da za a ce kuje ya kwace wani abu ga hannunsu yana shan ruwa ko yana shan zuma sai kuje ya shiga ya lasa ya tsere to ba su ya kwato wannan abin da kuje ya yi menene ya kwace ba su iya rauninsu ya kai kuje zai iya zo ya kwace abu hannunsu ya tsere ba su ya kamo shi ba to wanda bai ya kamo abin da koji ya abin nan shi yanzu za a ci a bauta ma da Allah wannan ya yi kama da hankali bai kama da hankali mai hankali bai haka shi da Allah ya ce wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min da kuje zai zo ya kwaci wani abu ga hannunsu ko ga wani abun shan su ko ga wani abincin su ba su iya kwaci wannan abin da ya tsere shi kenan Allah ya ce da'ufa talib wal matlub da wanda ake bautar da koko da wanda fa'il din wal maf'ul duka sun kasance cikin rauni da ujan da mai neman ujan ya kamo shi duka sun yi menene suna cikin rauni ko da wanda ake bautat da mai bautat duka suna cikin rauni domin mi ma qadarullah haka qadari ba su kimanta Allah ba haƙiƙanin kimantawa Allah da ya halitta jiyan da ya yi menene ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqa fa sawwa jiyan da ubangiji ya halitta ka yi ka kyakkyawa ga ido ga hanci ga baki ga kunne ga kanan mutum daidai madaidaici malam gwanin ban shawa shin wai da Allah ya ruɗe ka koma ka saki wani ka saki Allah ka kama wani ya ruɗe ka ya ruɗe ka dan adam to babban abin da ya ruɗe ka rashin girma Allah rashin kimanta ubangiji hakikanin kimantawa ga inna Allah qawiyyun aziz kuma lallai Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwaye ne ya buwaye kowa kuma ya fi ƙarfin kowa malam ke cewa ma'anar wannan aya akhbara ta'ala anna alihatahum law ijtama'u kulluhum mastata'u halqa dhubabi Allah na bada labari ne a cikin wannan da ta gabata cewa allolansu da za su tattara ga baki ɗayansu a kan su halitta kuji da ba su iyawa bal law salabat adh-dhubaba shay'an min haqirin mata'im Wa وطارت لما استطاعوا إنقاذه منها kai da za a ce ta uh, uji ya zo cikin abincinsu ga abin da suke rena sai gani ba komi ba na abinci nonon da ya dan zube haka ko ya zuma da ta dan zube irin abin da za a kai ya dan zube cikin abubuwan reni uji ya zo ya samu wannan abin ya ci ko ya dan lasa ya tashi ya gudu to ba su iya kamo shi to inda ba su iya haka faman haɗa faman hadhihi sifatuhu wa fa yi yu'badu li yurzaq shi mai wanda ya kasance halinsa haka wannan shine sifarsa wannan shine halinsa wai don Allah dan mi ake bauta shi wai don ya azurta wanda bai azurtawa hmm wa sir wai dan mi ake neman taimakonsa dan mi ake menene neman taimakonsa dan mi ake neman taimakonsa mutum ya ji ya rike gunki ya ce mashi zai yi tafiya ya agaje shi ko ya mashi kaza kaga wannan rashin hankali ne wali hada qala ta'ala don haka Allah ya ce la yakhluquna shay'a ko la yakhluquna ko ba su halitta komai ba wa hum su halitta su akai ai bal hum makhluquna masnu'un su halitta su akai wa ira ce ta ubangiji kama qala al khalil kamar yadda annabi ibrahim yake ba babansa labari yake ba al'umma labari yake ce masu wai akwai ban mamaki da wuta game da lamarin ku na matan hitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun yake ce wai ku saboda Allah ku dinga bauta abin da kuka sassaka ku sassaki abu kuma hukuma kuna bauta shi dan Allah wannan wace irin wauta ce wallahu khalaqakum Allah wa shi ne wanda ya halice ku wa ma ta'malun da abin da kuka sance kuna aikatawa to dan mi me ya ku ne kuka rudu kuna bauta wani kuma bayan Allah thumma qala ta'ala sannan Allah yake cewa wala yastati'una lahum nasra ay li abidihim ba sa iya taimakon wa'annan wa'anda suke bauta wanda ke ba ba su iya taimakon su wala anfusahum yansurun ya'ani wala li anfusihim yansuruna miman ara da su sannan ba su iya taimakon kawunan su ga wanda ya nuface su da cuta kama qala khalil alayhi salatu yukasiru asnama قومه ويهينها ويهينها غاية الإهانة كما أخبر تعالى عنه في قوله فراغ عليهم ضربا باليمين كما يند الله يبام لابار شغوان ما استوهيدي ولين شغوان ما استوهيدي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لوكتين ديه هسكنتي ينفع شغوما كان ينامي ولا أنتاتا ينامي أوكا تبا كوماي با الله نبام لاباري yake cewa faraga ila alihatin sai ya je ya samu gumakan ya iske su faraga alaihim darban bil yamin ko ku faraga ila alihatin faqala ala ta'kulun yace wai ku me yasa ba ku ci ne malakum la tantiqu me yasa ba ku magana ne suka yi shiru <laughs> suka yi minene malakum la tantiqun me yasa ba ku magana annabi ibrahim kai faraga alaihim bai san sadda ya hausata ba kawai sai menene ya kai mashi bugu ya yi ya kai ma gunkin bugu shine faraga alaihim darban bil yamin Allah ya ba mu labari akan wannan ya kikkille su ya daddace Allah ya ce faja'alahum judhadha ya mai da su kille kille guntu guntu illa kabiran lahum sai babban su <coughs> la'allahum ilaihi yarji'un don su koma zuwa gare shi shi sa suna shigowa suna cewa menene man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimin a kai wai waye mana wannan ga allolan mu ka duk wanda ya mana wannan lalle ba karamin azzalimi bane innahu lamina zalimin sai wani ya ce sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu mun ji wani saurayi kaji samari ko <laughs> kaji samari masu gauri sami'na fatan yadhkuruhum naji wani saurayi da aka ce ma Ibrahim yana yawan ambaton allola yana aibanta su aka ce fa atubihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ku zo da shi gaban mutane su yi shaida abin da ya aikata in har shi yayi ya ce a'a bal fa'alahu kabiruhum hada ce wannan da kuka gani shi yayi wanga aiki. fasalu ku tambaye shi kai ya an kai ko kamar yace kai ku tambaye shi ya an kai an kakkaro ga fasalu madha in kanu ya in har suna magana Allah ya ce menene farajahu ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun thumma nukisu ala ru'usihim suka soje kansu suna ta laƙar alimta ma ha'ula'i ai ka sani ba su magana to wanda bai magana kuma za ku bauta ma wanda bai magana mine ne za ku bauta ma Allah yana magana shi na sa yana cikin sifofin Allah alkalamu yana cikin sifofin Allah alkalamu kuma ida ce ta ahli sunna a tabbatar mu Allah da wannan sifa cewa Allah na magana ba mu zama kamar waqifa wanda suke shiru game da wannan amu aqida mu Allah na magana kuma duk wanda bai magana bai cancanci ya zama wane ne ba bai cancansa ya zama Allah ba to don haka yake cewa kamar yadda muka isa Ibrahim faj'alahum judhadan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarja'un sai ya mai da su haka don su koma zuwa ga babban karshe sai ya wutar da hankalinsu su a gano lallai wannan ba abin bauta ba ne amma shi ya riga ya halakar da su la ruha liman tunadi malam ke ce wannan ma ya kasance kamar irin yadda annabi ibrahim ya yi haka ma samari biyu suka yi a zamanin wa a zamanin sahabbai akwai wani wa kama kana mu'adhu bin amr bin jamuh wa mu'adhu bin jabal radiyallahu anhuma kamar yadda aka rawaito hakan irin wannan ɗabi'a ta annabi ibrahim ga wasu daga cikin sahabbai da ake ce ma mu'adhu bin maza bin amr bin jamuh da kuma mu'azu bin jabal radiyallahu anhuma wa kana shabaini su ma kaji kaji an wani kana saurayi ba za ka zama matashi wa kana menene shabai sun kasance samari kamar yadda aka ce ma na ibrahim sami ina fatan ya yuqalu lahu ibrahim kinan da samartaka ka za ka goge akan addini dan uwa ba sai ka tsuha ba sannan ka ce ka zama mai addini a'a da sama da karhin ka nan za ka yi kwari ka zama mai addini shi ne nan ne ke cewa Wakana kana maza shabain sun kasance samari ne kada aslama sun musulunta falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko ko lamma qadima maza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almadina sun musulunta turan da maza Allah ya zo garin madina Fakana فكان يعدوان في ala على mushrikina المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها lil للأرامل sun kasance suna nufatar gumakan mushirikai su kakkarya su su lallata su su mai da su matsayin menene matsayin makamashi liya'tabira qaumahuma bidhalika wayata ko wayar wayar ta'u wayar ta'u li anfusihim suka yi kokarin haka don su jawo hankalin mutanensu su lura su iya fahimta da kansu cewa wa'annan abubuwan bautan ba su bane abun bauta wanda abun bauta shi da menene Allah inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu yace eh fakana li amru bin jamuh amru bin jamuh din ya kasance wa kana sayyidan fi qaumi ya kasance shi shugaba ne a cikin mutanansa. yana da sanamun yu'bal yutayyibu ya kasance yana da menene gunki ya kasance yana bautansa kuma yana shahe shi da turare fakana ya ji ani fillai sai wa'annan samarin guda biyu da muka ji mu'ad bin amur bin jamu da kuma mu'adu bin jabal sai zo masu fayan ko fayan kisanihi ala ra'asihi sai su su gihe shi akan kansa ko ko su yi mini su juyar da shi akan kansa wa yaqtikhanihi bil adra shi yana sha mai turare su kuma sai su shafe wannan gunkin da kashi su dauko kazanta su mai wanka da kazanta shi kuma ya mai wanka da menene da turare fa ji amr bin jamu sai amr bin jamu ya zo fa yara ma suni abi ya ga a ah, ji abin da aka ma wannan gunki wannan abin bauta nashi bai damu ba fa yaghsilahu sai ya wanke shi wa yutayyibahu kuma ya sake ɗaukar turare ya sa masa ran nan wa ya zuwa inda hu saifan sai ya ɗauki zarar ya wuƙa ya bashi ya ce an shi ko ya aje ga wuƙa nan ne wa ya ƙulu lahu yana ce mashi tasir ga yana yanzu duk wanda ya zo zai shawa maka kashi ko duk wanda ya zo zai juya ka ya juya kanka to ka taimaki kanka ka taimaki kanka ni na gaji kullum a ce sai na zo na wanke ka na wanke ma kashi kullum a ce sai na zo na maka polish da turare su yanzu dai ga takobi nan na aje ma ko ga wuka nan na aje ma duk wanda ya zo da taba ka sare kama ka taimaki kanka ko bai ba sun mai udu sun mai uda na limitri dalika sannan suka cika da in yayi su yi in yayi su yi wa ya udu ila sani'ihi aidan ya ci gaba da abin da ya saba hatta akhadahu hatta akhadahu marratan ko fa qarnahu ma al-kalb al-mayyit har wata rana suka ɗauki wannan abin bautan nashi suka samu mushen kare suka haɗa shi da wannan abin bautan ko wadaliyahu fi hablin fi bi'irin huna suka jewa suka ja suka ja zuwa ga wata rijiya suka jefa shi yana ta neman shi ma ja amru bin jamu wa ra'a dhalika lokacin da amru jamu ya zo ya ga irin wannan da yake yana da rabo zai gada musulunci nazar ya kalli wannan al'amari bai yiwu a ce al'amarin Allah ne Allah za a ce a sa makashi yau ma ta kai ga Allah ga mushi an ɗauke su waje guda an zo an jihar da su a cikin rijiya to shi Allah ne in Allah ne me yasa bai taimakon kanshi tunda kamar yadda Allah ya ce wala anfusahum yansurun kansu ma ba su iya taimako fa nazar fa alima daga nan sai ya gano kai in Allah ne bai yiwu hakan ta faru gare shi fa alima annama kana alaihi min ad-din batil sai ya gano lallai abin da yake na addini bata ne ba daidai ba ne waƙala sai ya zo yana rera waƙa yana cewa tallahi law kunta ilahan mustanidan lam taku wal kalbu jami'an fi qarni sai ke cewa tallahi ina rantsuwa da Allah da kai Allah ne wanda ake mada'a bai yiwa a ce da kai da kare ga kunan niya ga ko waje guda ko a cikin rijiya guda ko a ce waje guda bai yiwa a ce Allah da kare mushe su haɗu a waje guda nan take ma aslama sannan sai ya musulunta fa hasuna islamahu musuluncinsa ya menene ya kyautata wa qutila yau uhudin shahida aka kashe shi kuma ranar uhud yana me yana me shahada radiyallahu anhu Allah ya da shi wa arda waje aljannata firdausi ma'awa to wannan duka kaga abinda na bani shawa a cikin wannan kissa kissa annabi ibrahim da zan ƙara jawo hankali kanta da isa wayannan dukansu samari ne wanda bai kamata a samu saurayi ba da lalaci kan addini ba sai ka yi ritaya ba ba sai ka tsuwa ba ka rasa yadda za ka yi sannan ka zo ka zama mai addini a'a kana saurayinka za ka zo ka zama mai addini kuma kama addini hidima kuma ka more ma yi ma addini hidima saboda mun sani manzon Allah na cewa cikin sab'atu yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhillu shine shabun nasha'a maza fi ibadati Allah wa qawluhu za mu samu ci gaba lokaci yayi amma ba kai karshen tafsirin ayoyin ba sai dai lokaci yayi to nan ya kamata mu dakata sai kuma gobe Allah ya kai mana Allah ya saka ma malam da alheri a ci gaba da neman taimakon faɗaɗa makarantar sahaba da ake aje a samu wani naira dubu uku da dari biyu da hamsin da biyar da muna da naira dubu dari da ashirin da dai da dari bakwai da talatin da biyar haka ma kamar yadda muka sani a kowane lokaci a masallacin sahaba akan nemi gudunmuwa da ake tara a nan masallaci don bayarwa ga marayu da 'yan gudun hijira da sauran masu bukata ba ka wannan goma da take Allah ya kori mana ya kawo na wurin malam nabara kuma da haka Allah ya samu ka kawo ƙarshen tafsir na yau a madadin malam sadiq ibrahim mai kwano da malam bashir muhammad ali mai kwano da ke cewa da kusa da Allah ya so salamu alaikum